labari na talatin da 34 mu yi dariya labarin wani mai gida da magensa wani maƙetacin mai gida ne ya yi niyyar halaka magensa don haka sai ya ɗauke ta a mota ya yi tafiya mai nisa da ita sannan ya samu wuri ya faka motarsa ya fito da magen ya shiga daji ya yi tafiya mai nisa daga inda ya ajiye motarsa sannan ya yarda magen ya yi niyyar juyowa domin komawa inda ya ajiye motarsa sai ya yi ɗimuwa nan take ya rasa gabas ya rasa yamma ya yi ta yawo har rana ta yi sanyi daga ƙarshe ya ɗaga wayarsa ya kira matarsa ya faɗa mata ya zo daji domin halaka magensu amma ya yi ɗimuwa sai matar cikin mamaki ta ce ai kuwa ga magen nan ta dawo gida saboda tsananin ruɗewa sai ya ce ba ta wayar mm-hmm.